ya sai ka mun a cikin gidan nan ka duba gani fa mahaifiyar ka ce fa ba ta da lafiya fa baka je ka duba ta ba ka gani ko ka zo kana zaune saboda Allah ya yi maka arziki ai ba wani abu bane eh kanwa ka aka zo neman auren ta amma ka ki ka ba da ita wai kai kana takama kana da arziki eh a cikin gidan nan mahaifiyar ka ma tana kwance asibiti baka je ba ka je ko dole ne gaskiya sai na gaya maka ko za kashe ni a cikin gidan nan sai na gaya maka gaskiya eh ka da ni ba abin da baka min ba so ko ga min bakin jini a ce ni nake hana ka eh abin da kake so kenan ka tuna ka ka gani fa cewa mahaifina ne fa baka fa kudin fa kai arzikin fa ka je ka biya shi ya isa za iya ce min ya isa ba dole bane dole ne kuma in ji tsoron ka din amma kuma dole kuma ba tsoron ka nake ji ba saboda karka kuma taɓa lafiya ta ne na gaya maka dole ne ranar gaskiya in gaya maka gaskiya saboda ba ka da abin da za ka yi min wallahi na bi ka sau da kafa amma baka yadda ba ka tuna ba mahaifi mahaifi ne fa eh ka tuna mahaifi mahaifi ne yanzu ni na ne ashe ba za ka je ba tunda kai ma ba koyi mahaifiyarka ba Haji Kabiru, ka samu da ke faruwa kuwa? game da fa mafi kace da su ta kwance ba sai me ya kamata a ce ka ka ganta ko saboda ita haife ka ita ta haife ni ina so kamar abu daya ina so kamar bil tun lokacin da ta haife ni nonon nawa ta bani inna lillahi wa inna ilaihi kuma zanen goyo ta kashe la ilaha illallah sayyidina rasulullah sallallahu alaihi dubu hamsin mahaifiyar baka ce kabiru dubu ɗari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dubu ɗari biyu da hamsin dubu ɗari biyar miliyan ɗaya ya kama biyu ko nawa ne zan biya hamsin mahaifiyar ka ce ka dubu ɗari dubu ɗari da hamsin dubu ɗari biyar mun da ya kan wani wani zambiya zuwa ba zan daɗe ba ba wani abu ga na shigo mana shigo zo ka gani zo ka ga halin da nake ciki zo ka gani ko zan samu sauki ya ka kabiru na shigo mana hmm? ka tuna fa ni ce mahaifiyarka hmm? ni na ɗauki nauyin cikin ka wata tara na haife ka kashin ka fitsarin ka duka na ɗauka hmm? cikin dare ina bacci za ka tada kuka in tashi in lalashe ka har ka girma ka zama mutum ya kaman ɗana kada ka sadu da fishin mahaifiyarka zo man ɗana ka zo ka ga halin da nake ciki ko zan samu sauƙi zo man ɗana Allah shirya ka, Allah ya yi maka, Allah ya yi maka albarka. Allah shirye ka Allah shi maka albarka ubangiji ya da da kai hanya Allah ubangiji ya da da kai hanya Allah shirye ka ba a negative ne gaskiya kuma ba mu da shi nan amma ina yan uwansa suke da abokansa ɗin da na gani da su suna wata shi duna zan je in yi confirming a cikin su da akwai wanda global sai ya zama ɗaya da nashi da gaskiya sai an kara mashi shi ne ba ku mai hajji Allah da zai samu lafiya. Allah ga rasu. Yes. Allah ga rasu. to abin da Живо, живо, живо. Dawa. To na tara mu nan gaba daya. Saboda kun ga dai shi Kabiru a halin da yake ciki yanzu wannan hatsarin da ya samu gaskiya ya yi luzin jinin shi da yawa. To don haka shi ma yana bukatar za a yi mashi ƙarin jini. wainan yan uwan nashi mun riga mun debi jinin su mu ƙara wa ita umma a yanzu yanzu ba za mu iya sake ɗiban jinin su ba yadda ake nufi domin wannan jinin nasu gaskiya ba is not common ji ne wanda yake a negative kuma ba wai koyaushe a kowane cikin sama ba ko mu a cikin asibitin abdul bank din mu gaskiya babu wannan jinin to na tara ku anan ne saboda a cikin ku in wani zai iya volunteer sai mu sake auna mu gani in ya dace in so sai a je a kara mashi a dibu na wannan ya kuna wa kyau ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ne dan karami ne ni ni ni ne aka yi ba sai mutu ne duniya can ba dibu na sa ya kuna wa kyau kari ake yi na shi shi na shi shi shi shi shi ma ma ma ma ma yana na na na na na na na da kyar amma wallahi tallahi ba ku da mutunci wallahi wallahi ba ku da girki ya ya ya hakuri ya hakuri babu komai ni zan bada nawa ni ma ga nawa na adiba ni ma gwada nawa ko zai sai adiba <laughs> sannu tattocin suna zuwa ne har yanzu kuma oakport sannu sannu sannu sannu oh, sannu ni kana gani a yi tunda an gwada jini a jini ne ba to gaskiya dai abin za mu guda ɗaya ne kawai ka san wannan abu a kakkaushe ake neman sa kuma gaskiya ba saboda haka dole ne mu baza talla duk inda za mu je mu je mu faɗa gidan rediyo gidan talabijin masu jarida kowa ya mu je mu gaya masa a yi mana announcement cewa duk mutum mai irin wannan jinin a kawo mana tun da za mu ba kuma gaskiya ba wannan kawai shine mafita nake gani wannan shawara ta da kai ta dace mu je kawai mu je mu To shi to shikenan assalamu alaikum jama'a masu kallon mu ga labaran duniya mai karantawa habiba ibrahim ga kanin labaran ƙungiyar masu shirya fina-finai ta arewa ta yi babban taro a kaduna To jama'a ga wata muhimmiyar sanarwa. Ana sanarwa da jama'a cewa ana neman duk wani mai niyya da ya zo asibitin Khadija da ke Katsina Road. Inda za a gwada jinin mutum kuma duk wanda jinin nasa ya dace za a yi ciniki da shi kafin a diba. A baiwa wani mara lafiya da yi asarar jininsa a sakamakon wani haɗari da ya yi. irin jini da ake nema shine group a negative assalamu alaikum da Allah malam sai a dan faɗa mishi a matsayina na yar uwan matar mara lafiya aka turo to kage wa shi shi shi bala hawaye ya lalgan ta ya gari ga ta yamma ya ce ba to shikenan ta eh. ka aiki likita ba sai ai ba ni yanzu a shirye nake akwai kayan aiki ya ce ba eh, tunda aikin gaggawa ne a nan ma sai dauka eh, ya ma ce ba akwai kayan aiki a zauna da shi a shigo ba wani yare da yake ji sai wannan babu babu wani abu ni din ma yawan duniya da yasa kai kokari ya ya ya ya ya ya lalle ya ga ya ya masa bai din malam ne ma ma ma lalle ga ma ma ma lalle ga ma ma ga lalle ga ma ma ma ga lalle ga lalle ga ina ga ba shi ga ina ga la. ramma okay eh duk daga wannan nan eh. shikenan yanzu eh, ashi yanzu sai mu tafi kawai ne in mun tafi za ku aje ne domin zan je wurin aikin an duba jinin ba ba a shi eh, shi ya shi ya lubar ma a can gidan ne na sami okay likita abdullahi ya hmm. ba ba da ina lafiya jiki hmm. jiki ya kyau a dama duk wanda bai mutu ba ai ba a gama masa halitta ba ai mun yi manna ma habibu ai allah da auren ko in dai allah tun da ya ban sauki ko ina raye ko ba na raye Allah da auren ku sai an yi Allah da ya muku albarka Allah tabbatar da alheri Allah ya albarka Allah ya albarka Allah ya salamu alaikum na na iyali na ya ka faɗa mishi ina eh na gishin sani ya la ga ya sai maganin wannan jini a faɗa mishi ya yi daidai yanzu sai faɗa wani abin da za a biya shi. Idi ti ni ga hayo. Ya yi yo la gani ga kayo. Ye kani ni. Kani ni. Ye ya la go la kayo lo ga. Kani ni. Ya da. Kani ni. Kani ni shekan. Na. Shekan. Ni da. Ya ce sai miliyan uku. Ha. Miliyan uku? Mm. Ah. don Allah da annabi ka ce rage. Rage. Ya. da ala kisi ne yo ya la la ga yelo ko ne ya ga ye kai yelo la ye ya ya lo ne ni ga ye kai o ya ye yo le ka ya ala ke dole salamu alaikum ya salamu alaikum wa alaikum salam eh salamu alaikum sani ah na da lafiya dina ganka eh lafiya amma ba tsalo ba wannan jini da na ɗauka na wannan bawan Allah ina zuwa gurin aiki ban yi wata wata ba na auna shi to abin da wannan jini yake nuna na wannan bawan Allah ya yana da cutar nan mai karya garkuwar jiki wato wacce ake kira da kanjamau a'a ah, ah, ba a sa ba ko a ban sa ba na dawo da shi an dawo manwa lafiya ta ras da mun kana jin hausa a shaba ci ne mutum da hankali na ce da wai kana jin hausa wallahi lafiya ta ma ma macuci macucin banza mu tafi aikin mu ne ashe kai tsiyaci ne baka da kunya dan iska ne kai komai ka ga dama za ka gaya maka samun aiki ne jin sawa a sawa wani yanzu biyu biyu din da kai mun yau kuma sunan sha'awa sun burge ka ne sun burge ne mm. sai da kyau mutum ya ci gaba da sa al'adar shi ko amma al'adar ta ke da cika shi kai da kayan da sun bala imu Allah ya ji amma na shi tana magana ai da kyau mutum ya sa al'adar muna bukan mutane nan ko ruwa bai ruwa mai rawar tsananin begen ki masoyi umma zai samu Allah ya ni dai gaskiya sai dai ku je ni dai fita san duk yadda za ku yi a samu lafiyarsa oh ku je ni dai a je dai a je a samu lafiyarsa ba ku damu da lafiyarsa ba na lura ba ku damu da lafiyarsa ba ku damu da lafiyarsa ba ku zauna a nan 我我我结婚。 kun ga wannan abu da ta yi yanzu in ban da uwa babu wanda zai masa wannan duk duniya haka fukurin ta zo ta saka jinin ta ba take zuba mashi ba a jikin nashi is very very wrong mu a tsarin mu ma duk wanda zai irin wannan gaba ɗayan su za su iya rasa ransu da shi da ita gaba ɗaya za su iya rasa ransu kowanne zai iya mutuwa to da haka abin da nake so da kai sai ka nemi gafarar mahaifiyarka domin a duniyar nan gaba da in ban da ita babu wanda zai maka irin wannan kaga irin wahalar da aka sha kaga duk irin rigimar da aka shiga Allah Amma, Allah ya farshe ni. Na haife ka kabi. Na haife ka duniya wallahi ra <laughs> wannan komai mai wucewa na ya wuce na yafe maka Allah ya maka albarka sai dai ka roki kawunka gafara da yan uwanka ga yar uwarka ba da ciki ga kuma saurayin dan kanwarka Habibu kawo Allah ka yafe mu a yafe da abin da ya ta faɗa na yafe ni ma Hadiza Allah ga gafarce ni na yafe ka gabir Allah ka lafiya ba da lafiya Allah Hawa. salisu na tuba ya hafiya da Allah ki yafe mu to ba komi tashi tashi ka tashi ka kwanta abin da nake so da ku ku kai ta ita ma daki ta kwanta ta huta zan zo in duba ta sosai hmm? kwanta kai ka kwanta ka huta kai ma ba komi amma mai ce koma da ita koma da ita da aiki ya kyau ta kwanta da huta ya kyau Allah ya sauke likita mun gode ta mun gode mun gode Allah taimaka Allah taimaka Allah taimaka Allah taimaka Allah taimaka Allah har mun ci na ushe mu dai ko Terima kasih kerana to ka ji irin rashin mutuncin da ya shuka a doron ƙasa wannan ɗan ta halika ka ji abin da ya yi mahaifiyar to amma mado ai na ji ka ce ya nemi ya roƙi kafara ga mahaifiyar tasa ta yafe mar ta yafe masa amma da a banza ta ka ci a banza wallahi da a banza ya zaka ci a banza bayan subhanahu wata'ala Allah ma da kansa ana yi masa laifi kuma in ka in ka roki gafara kuma ya fi maka eh to ai wannan ubangijin da ya halice mu ne to to shi kuma ya ta haife shi ba zan bar gidan nan ba sai dai in zaman yata a cikin gidan nan. Ke dai wanda baki da kunya, baki da kunya sai da ke wannan. To to kan menene malam? Eh, kina fa nan ne tsaba. To bari nuna ka da baki. Eh, kwada miki mai. Nuna baki sai na kwada miki mai. Saka shi na ji. Maiya. Zan ɗibi ka bewa ka jiƙa ka bani. Duk mushe za a ba. Ruwa ba sa'in kallo ba ne. Ai ta fi ƙarfin shi.

rana ka fito da shi tun jikinka bai zo ba ka kanin miji ne ma wasan kanin miji eh. gaba da da hankali yana gafara kasani ku nemi shirin da hanzari yana nan fitowa a kasuwa na shigo ne naji ana maganar kuɗi don ko nan ba su da kuɗin da suke ambata a kuɗi haka kawai na zo na kwana a ɗakin wani ƙato ka ɗauki yan kuɗaɗen kana bani in tafi birnin nan in je in samo kuɗi yadda zan zo in ɗauke kuma in cije ku daga wahalar nan ku bi ni birni mu je mu zauna inda za ku rinka cin shinkafa da naman rago da kaji Zuciyar sa mace take ba shi da ikirari kullum sai ya zama mai arziki ta wace hanya zai zama kar ka ɗeba min kwan kaji kar ka ɗeba min kwan kaji ni da zan yi kuɗi idan na yi kuɗi kai ka baki kawali sunan shirin am kewar suna ka baki sunana pontage sunana firrari sunana marsandis sunana parado am kifa bana ba harka ah, <laughs> ai ba zai yi ba ai bana da harka kawai tunda kika zo nan gidan kuma aka haɗa da ku ai bana da harka kawali jama'a masoya kallo maza da mata naku ne na musha don ku sani ku neme shi daɗin daɗawa kawali don ganin yadda makasudin cikinsa da labarin cikinsa suke fita mata haba mutum ko mutum irin wanda kake so ku neme shi da hanzarinku sai ku ga yadda yanayin tsarabobinsa suke wannan kawataccen shirin don masu kallo hakika zai raba gardamar masu jayayya rusuni movies su ne suka kawo muku shi to wallahi yau ko za ka mutu sai ka biya ni kuɗina na, sai ka biya ni kawali ku garzaya ku siyo naku